الحمد لله الذي خلق الأنعام جزيلا وقبل من الشكر قليلا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا صلى الله على نبينا محمد الذي لم يجعل له أديلا وعلى آله وأصحابه بكرة وعصيلا وبعد أحييكم بتهية الإسلامية المباركة العاطرة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna sha shida ga watan biyar a wannan masallaci mai albarka da ke sabuwar anguwan dumi esloda domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa kafin tafiya hutu na ramadan allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci kuma Allah maɗaukakin sarki ya karbi ibadunmu da muka gabatar a wannan wata mai albarka Allah ya sanya mu daga cikin al'umman da ake yantawa a cikin wannan wata Allah ya amfanar da mu da karance-karance da muka ji kamar yadda muka alkawarta insha Allah ta'ala kafin tafiya hutu na sallan na azumin ramadana da muka yi da sallah cewa insha Allah ta'ala idan mun dawo hutu za mu saka sabon littafi ne da zai yi bayani akan abin da ya shafi aƙida da tauhidi to amma kasantuwan akwai abubuwa da suke ta yawo a ƙasan nan bisa abin da ya faru a sokoto da kuma maganganu na malamai da yawa kan matsaya ta addinin musulunci akan mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakan na da muhimmanci matuƙa sosai kuma abu ne wanda ya kawo rudu da rabuwan kan mutane wali kulli wijhatin huwa muwalliha kowa da yadda yake tafiya da matafiyarsa sannan babban abun bakin ciki shine abin takeici abin ka zauna ka kuka shine maganan da hausa suke fada wai naka ke ba da kai a matsayi na abin da ya shafi sarkin musulmi da shi da abin da ya shafi ofishinsa na sultanat council affairs abin da suka yi wa al'umman musulmi a najeriya kai tsaye ba su musu adalci ba kuma bai dace bai kamata ba ga abin da ya shafi jagora na musulmi da ake kiranka da suna sarkin musulmi kuma ma a Najeriya da Najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe na Afirka don kaman jagora na sarkin musulmi a Najeriya tamkar ka ce jagora ne na sarkin musulman Afirka alhamdulillah ya faɗi abin da yake ganin ya kwanta masa a rai da matsayarsa da yake ganin ya kamata ya tsaya a kai amma har a kullum mu musulmai muna da manhaji manhajinmu shine alkitabu was sunna littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa bai mana umarni ga wani jagora idan ya bi son zuciyarsa mu bi shi ba amma manzo Allah ya ba mu formula na dole mu yi hakuri ko da kai azzalumi ne ka ci gaba da zaluncinka za mu maka biyayya mu maka addu'a Allah ya mana ka har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo ka. daga nan ka shuɗe maganganu sun yi yawa matuƙa sosai kuma abubuwan da yawa to amma kusan lakcin da nake so in yi a yau zai shafi matsala ne ta abin da ya shafi shugabanci kafin mu kai ma matsaya na zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa lakcan na masa take ne da cewa sarkin musulmi yaya haka shin wane ne sarki a musulunci kuma a matsayinka na sarkin musulmi wasu abubuwa ne ya kamata ka fuskanta ga talakawanka musulmai sannan wasu ma daga cikin malamai masu bin ra'ayi irin nashi da son zuciya kamar waɗanda aka riga aka gaya mana suwaye su tun kafin su dawo idan nace aka riga aka gaya mana suwaye su tun kafin su dawo daga jami'a lokacin da suke karatunsu karatu ne da suka ɗaura shi akan tsantsagwaryen son zuciya dama an riga an fayyace mana suwaye su tsirara muke kallon su suna irin su dr ahmad gumi abin da ya fito shi ma yake faɗa abu ne wanda malami da mutum mai hankali idan kai ba illiterate bane bai kamata ka fito ka faɗa wa al'ummar musulmi haka ba tunda ake a ƙasar nan duk abubuwan da suke faruwa na tashe-tashen hankulan da ake yi ba wani musulmi da zaka samu zai fito ya ɗauki bible ya kona ko ya yaga ko ya zagi annabi isa ko ya fito ya tsara wani rabaran ko ya ci mutuncinsa ko ya zage shi sanadin haka ya tashin hankali duk lokacin da aka je aka dawo idan ka koma kai bincike da ka samu musulmai ne ba a musu adalci sannan su a wajensu wayanda ba musulmai ba idan abin ya faru ba sa taɓa fitowa su gwada cewa wai mutanensu akan sun yi ba daidai ba ga rabaran kuka ko timoti kuka wanda yake wanda yake sokoto duk maganganun da ya faɗa ba wata magana da take da alaka da ganin laifin abin da yarinyar nan ta aikata yana magana ne akan cewa an ɗauki doka a hannu ana neman tayar da hankali ana ƙoƙarin gwara kan mutane ana wane na wane ne laifin da ta yi a matsayinka na kai wanda kake jagora kuma shugaba matsalan kamar na kiristoci a can sakwato me ya kamata ka faɗa ya kamata ka fito ne kai bara'a akan abubuwan da ta faɗa to amma sai shi shigen irin maganan da rabaran kuka ke faɗa shine shigen irin maganan da suka yi ittifaki da shi da dokta ahmad gumi ahmad gumi har yana buɗan baki yana magana akan cewa wai musulman najeriya hamajiyun ne ko kun san menene ma'anar hamajiyun hamajiyun da larabci su ne gidadawa wawaye matasan musulmai da musulmai yan uwanka sune wawaye su ne gidadawa me dalili saboda an zagi annabinsu sun tashi sun ce ba su yadda ba sun ɗau mataki a hannunsu yawa sun dau mataki a hannunsu shi ya manta da cewa lokacin da ya dawo daga university kafin ya fara karatu akwai wani cikin ɗaliban shehi ɗahiru a can abin da ya shafi zairiya ya saka maganganu na mahamud gumi a gaba banda zagi da cin mutunci ba abin da yake masa amma kai kai dakta ahmad gumi ai baka tsaya cewa ka dauke shi ka kai shi police station ba yawa zuwa kai kaje ka kashe masa wani akan cewa in zai yi magana sai daina kiran sunan mahaifinka saboda kana ganin mahaifinka yana cikin mutane masu daraja a Najeriya bai kamata a ci sa ba sai ka kimanta darajar Muhammad Gumi da darajar manzon Allah idan ka kasa hakuri saboda an zagi mahaifinka da ka dauki mataki ya kake gani idan mutane idan an zagi manzon Allah wani irin acting ya kamata mutane su dauka tunda mahaifinka darajarsa bai kai darajar manzon Allah ba to saboda haka gaskiya wallahi abin da zai baka mamaki shine wasu daga cikin malaman kasan nan suna da al'amura na ban mamaki mu su ma kuma da kalanta su matsalanta daban yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace a shekaran jiya akwai rubutu wanda na yi shi mai tsayin gaske na turawa wa sultanate council affairs wanda har ya jawo sai ku ce magana kuma dare da ya tafi zuwa kan abin da ya shafi wannan ɗinsu na gaya musu wasu maganganu masu zafi matuƙa sosai akan abubuwan da sarkin musulmi ya fada daga ciki zan maimaita wasu a nan wajen kan cewa jagoran musulmi sarkin musulmi ba shi ne kaɗai sarkin da ya fara jagorantar musulmai ba a duniya amma mun yadda a matsayin mu na musulmai a Najeriya muka ɗauki ragaman abin da ya shafi amanan mu na addinin mu muka baka a kowace shekara muna jiran sai ka sanar tukunna kafin mu dauki azumi ko mu aje ai mun yadda da jagorancin ka ne kuma mun yadda ne a matsayin ka na musulmi mun yadda da musuluncin ka sawa'un kayi karatun addini ko baka yi ba amma dai an daura ka saboda gadon gidanku ne yawa a lokacin da kake can kana aikin ka na soja aka ɗauko ka aka zo aka baka rawanin da kiman da ka samu na rawanin da kake daure da ita wallahi ba kai ka ba wa kanka ba ka sani kiman rawanin da yake kanka da kiman gidanku da kuke da shi jama'an Najeriya suna kimanta kiman gidanku ne ba dan sunan da Usman bin Fodu yake da shi ba a'a sai dan darajar da Usman bin Fodu ya samu sakamakon mene sa da manzon Allah duk wata daraja da wani malami zai samu da wani wanda za a kimanta shi da sunan addini yau karkashin inuwan darajar manzon Allah ke ci da bakinsa yake faɗa a lokacin da ya zo jihar bauchi yayin da za a buɗe haji kem a bauchi jama'a yadda suka yi cincirundo suke bin shi gaba da baya abin ya bashi mamaki wannan darajar tsoronka ake ji ake ce aka ce maka abuci aka zo ake bin ka a ayari gaba da baya ba wanda yake jin tsoronka ba wanda kake da abin da zaka bashi amma ta ina ka samu wannan falalan ka samu wannan falalan ne saboda darajar wa wallahi manzon Allah ne baka shi ita to amma abun bakin ciki shine wanda ya baka kimar hulan da kake sawa yalla da rigan da zaka sa a yau a jikinka wallahi albarkacin darajar manzon Allah kake ci alfarma da gidanku take samu manya-manyan masu kuɗi suke baku kuɗaɗe na wuce tunani a shekara kana cin sa ne karkashin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yalla da motocin da kake hawa dukkanin su karkashin inuwar manzon Allah kake hawa yalla da mai din da za a sa a cikin motarka wallahi inuwar manzon Allah kake ci amma idan amma babban abun kunya a jikinka shine a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba za ka iya buɗe baki ka faɗa wa mutane maganan da maganar da za su ji su ji daɗi ba a matsayin su na waɗanda suke kallon kiman ka matsayin ka na jagoran su wallahi wannan abun kunya ne ba karamin abun kunya ba saboda tsoro saboda munafunci da hada abin da ya shafi wato ainihin alaka da kungiyar interfaith munafinci da rigan musulunci yawa ko da mutum yaƙi dole na a gaya masa gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sharrun nasi man yubghidun nasi wa yubghidunahu mafi sharrin mutane a rayuwa shine mutumin da mutane suka kyamace shi shi ma ya kyamace su babu amfanin jagorancin da za a gari kana yin ta jama'a suna kyamar ka kai ma kana kyamar su ina amfanin ta me kake nema me zaka samu yan siyasa politician na Najeriya me za su baka me kake nema a wajen su al'ummar ka ne waɗanda za su zame maka abin da ya shafi wato ainihin kariya a wajenka su ne darajarka duk wani politician da zai zo a Najeriya ya ci mulki ta shugaban kasa ko sanato ko rep ko gwamno wallahi sauka zai yi tsananin sa shekara hudu ne kai shekara nawa za a yi jama'a suna bin ka shekara nawa jama'a za su yi suna bin ka amma a ce magana mai daɗi a matsayin ka na jagoran musulmi ba za ka iya faɗa wa mutane ba saboda an kashe wata jaka an kashe wata karuwa a gefe mace ta buɗe baki duk duniya kowa na ji ta kutuntuma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashar ta ce wai an ɗauki mataki an ɗauki doka a hannu kai yanzu wanda ya zagi ubanka matsalar idan kaka zo jira kake sai ka dauke shi ka kai shi police station ko kuma dauka mataki za ka yi a hannu idan mutum ka zo ka samu yana dukan mahaifinka ko na dukan mahaifiyarka kokari za ka yi ka ɗauki doka a hannu ko kuma za ka tattara shi ne ka ce bari ka jira ka je ka yabo polisawa ko kuma sai ka ɗauki hukunci a hannunka yawa kuma a ƙasa irin Najeriya wadda constitutionally hukuncin wanda ya ci mutuncin wani ko ya ci mutuncin addinin wani a constitution na Najeriya kama shi idan aka yi aka liƙa shi a hannun wa a abin da ya shafi hukuma hukuncinsa shi ne ɗauri ne na shekara biyu idan ya zagi addininka idan ka duba common law tsarin kenan a Najeriya tun daga kan 2006 eh, tun daga kan 2003 a lokacin da aka yi rikici na zaɓen sarauniyar kyau a lokacin Obasanjo wanda ya zo ya yi magana akan cewa inda a ce akwai lokacin wai da manzon Allah yana nan cikin ‘yan matan da za a yi zaɓe a kansu da manzon Allah wai da ya zaɓi wata a cikinsu a lokacin aka yi hayaniya an yi hayaniya bawan Allah aka kama shi da aka kai shi kotu daga baya aka zo aka sake shi ba wanda ya sama an sake shi daga baya ya tattara ya koma ingila da zama abinsa a banza haka take a mahu haka take a mahu duk lokacin da al'amura suka taso a najeriya ba wani ɗaukan mataki da suke yi yawa in banda mutumin da aka samu ya taba zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin within 2018 2018 2017 a tsakani abin da ya shafi supreme court a lokacin ta dubi shari'alo a tsarin shari'alo ta yanke masa hukunci na kisa aka je aka daure shi shi ma yana yana daure ko na sake wani babu wanda ya sani wannan fa ita ce tsarin Najeriya to amma abin mamaki shi ne idan shugaban Najeriya matsayinsu na musulmai ba su iya ɗaukan mataki akan wannan ba to kai sarkin musulmi yaya haka me yasa haka kai wakilcin musulmi kake yi musulun abin da ka samu na darajar da ka samu duk ka samu ne karkashin inuwan musulmai ka samu karkashin inuwan musulmai gatan da kake gadaran ka same shi ka samu ne karkashin inuwan musulmai ka samu ne karkashin inuwan manzon Allah ya baka wannan daraja kimanta ka da ake a ƙasa wallahi karkashin darajar manzon Allah ne yawa jama'a suna maka biyayya ne fa in ka faɗi magana a ji saboda suna tunawa da mene da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul Allah da kansa yi magana akan cewa a maka biyayya amma fa babin ya kamata me yasa ba za ka yi adalci wa talakawanka ba me yasa ba za ka buɗe baki ka faɗi magana ta adalci wa al'ummar musulmi ba me yasa ba za ka musu adalci ba saboda haka gaskiya matsalar mu a Najeriya matsala ce babbar matsala kuma wannan damuwar da suke kallanta a matsayin karamar matsala wallahi da ta jawo sanadin damuwar da wallahi hada kan Najeriya zai zama babbar matsala ba karami ba saboda zaɓe muka tsaya muka yi malam an kya maka abin da ya kamata a yan Najeriya akwai mutumin da ya kasa dukiyarsa kaso biyu ya tura wa shugaba mai ci a lokacin da yake neman ƙuri'a jama'a akwai mutumin da jarinsa bai wuce naira dubu saba'in bai na iya cire naira dubu goma ya sai kati ya tura don tsammanin cewa zai huta an zo an ba da ku ba a tsaya aka muku aiki ba ba ku samu kwanciyar hankali ba babu tsaro ga bakar talauci ga maganar banza ga shi akan addinin ku ba a kare muku addinin ga kashe ku da ake na banza da wofi duk da haka jama'an Najeriya sun yarda za su zauna lafiya kuma ce annabin su ma ba za a bace ya zauna lafiya ba sai an zage shi kuma a zage shi ku ce wai maganan cewa wai wai kuma a ce wai maganan da ya kamata mutane shi ba za su yi shi ba akan an zage shi sai a koma wasu dabbobi a gefe da suke kiran su da sunan malanta su ne za su zo suna zagin mutane wai kana kiran mutane da sunan hamadiyun wanda ya magana akan an zage manzo Allah shine ba saboda kai dabba ne baka san me kake yi ba to saboda haka shi yasa alhamdulillah Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano Allah ya masa rahama akwai wani lokaci ya taba gaya mana matsaya ta shek ko dr ahmad gumi ya ce ku yi hankali da shi ku yi hattara da shi yana da tunani yana da tunani-tunani tunani wanda ya sabawa ka'idan musulunci tunani wanda ya sabawa musulunci yake kuma daidai da tunani irin na yahudawa wannan magana ya faɗi ta ku yi hattara da shi tun lokacin na makaranta kafin ya dawo kullum idan al'amari ya tashi zuwa yake a kishiyoyin musulmai kullum tunaninsa kenan kullum tunaninsa kenan su waye inda suka koyar da kai shin mala'iku ne suka sako daga sama suka koyar da kai a takardar da ka karba na dakta Allah ya sa alhamdulillah jama'a ba jahilai bane yawa kar ka zata dan kana da takardar dakta shikenan kowa jahili ne babu wanda ya karatu sai kai yadda kake ga daren kafi ta kaje kai karatu haka mutane suka bi suka je suka yi karatu suka dawo yadda kake ga daren kayi digiri kayi kai master haka mutane suka je suka yi digiri suka yi master kuma suke kokarin yin PhD ko kuma suke suke da PhD wasu amma babu yanda dai a ce kai kadanka kai ne kake da fahimta wanda ya saba wa duk mutanen malaman Najeriya sannan kuma zaka zagi musulmai akan abin da suka yi ka koma ka je ka zagi abubuwan da ake yi a Ibonyi a kwanakin baya Ibonyi abin da ya faru musulmai nawa aka kashe akan abin da bai saka karya karya ba yan Nijar musulmai da yan Najeriya nawa aka kashe yan ataba kai ka fito ka yi magana ka ji wani daga cikin sarakunansu ko kuma wani su ya fito ya ce akan abin da aka yi kauyanci ne abin da aka yi ba daidai ba ne sai mutum musulmi kana matsayin musulmi kana matsayin malami kai ne za fito ka ce abin da musulmai suka yi wai kauyanci ne tabbanci ne wannan to saboda haka gaskiya matsalar mu matsalar mu a Najeriya kwarai da gaske matsala ce babbar matsala wacce kuma take da kalubale take bukatan mu sauran awwam mutanen da suke cikin gari wallahi mutum wanda ya tashi ya karatu wannan mutum ya tashi ya karatu idan ba haka ba malamai za su dinga bugo ka suna buga ka mutum ya buga ka ta can mutum ya buga ka ta nan ka kasa gane ma ina za ka kalla guda ɗaya to amma akan abin da ya shafi hukunci a musulunci na wanda aka kama shi ya zagi manzon Allah ko kuma ya zagi wani annabi ba hukunci ne kawai wanda musulunci ne ya ba da bayani akan cewa hukuncinsa hukuncin kisa bane yallada addinin kristanci addinin kristanci a cikin bible ya bada hukunci ne akan dukkanin mutumin da ya zagi wani annabi hukuncinsa a kashe shi ba kawai qur'ani ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan an kama mutum ya zagi annabi a kashe shi ba ya atta a cikin bible idan ka zagi annabi hukuncin ka hukuncin kisa ne da kai da ka zagi annabi da wanda ya zagi mahaifinsa ya zagi mahaifinsa ya ci mutuncin hukuncin hukuncin kisa ne a shari'an mutane wanda suke kristoci ba ma musulmai ba yawa da haka shi yasa idan mutum ya duba a bible a matthew sun yi magana akan cewa suke cewa dukkanin mutumin da aka samu ya yi blackmailing ɗin wani annabi daga cikin annabawa ko kuma ya yi blackmailing ɗin abin da ya shafi wa abin da ya shafi su abin da ya shafi mahaifinsa ko ya zo ya samu mahaifiyansa ya ce ta gaya masa kuɗin da ta shayar da shi ya biya ta kuɗinta suka ce hukuncinsa hukuncin kisa ne haka yake a John haka yake a abin da ya shafi Timothy haka yake abin amma a addinin musulunci malaman musulunci fatawan da suka bayar su sun bada fatawa kala biyu akan cewa mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hukuncin sa shari'an musulunci kashe shi ake yi idan aka kashe shi idan yace ya tuba to tuban sa ta masa amfani ne amma a lahira amma anan ba za a taba yarda da tuban sa ba sannan kuma dukkanin abin da za a kai a kawo ai ana yi da a kai a kawo ne akan me akan abin da ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aikata ba a aikata a lokacin sa ba ko kuma aka aikata a lokacin sa bai magana ba to amma an samu waɗanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzon Allah kuma sannan aka dauki hukunci akan su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa shine yace an yi daidai idan ka duba akwai hadisi da ya tabbata cikin Abu Dauda a hadisi na 4362 Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa anna yahudiyatan kanat tashtumu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam akwai wata ba yahudiya da tazo ta tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa taqa'u fihi tana kutsawa cikin mutuncinsa fa khanaqaha rajulun hatta matat wani mutumi ya sanya ya sanya tsumma ko ya sanya igiya ya matse ta ya daura wuyan ta ya shake ta hatta mata ta tsere da ta mutu fa abu tsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jinin ta ya tafi a banza sakamakon zagin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekul islam ibn taymiyyah a cikin littafin sana asar ibn maslul ala shatim rasul yake cewa a mujalladi na biyu shafi na 126 yake cewa wa hadha alhadithu jayyid wannan hadisin hadisi ne wanda yake mai kyau walahu shahid min hadisi ibn hibbas wa hibban wa sayati yake cewa wa hadha alhadith nassa fi jawazi qatliha wannan hadisin ya kawo bayani akan cewa ya halatta ita matan a kashe ta li ajli shatmin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam saboda zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tayi dan haka mutumin da aka samu ya zagi manzon Allah hukuncin sa a shari'ar musulunci shine a kashe shi abin da yake akan jagoran musulmi wanda ake kiransa da suna sarkin musulmi shine ya tsaya ya tabbatar cewa an yi adalci to idan kana tsoron turawan yamma abin da muka yi tsammani daga gare ka shine ba ka fito ka gwada abin da aka yi kana zagin musulmai kana gwada cewa sun yi ba daidai ba ba shi bane ba a abin da ya kamata kai shine sai ka fito ka gwada musu eh an dauki doka a hannu amma za mu bibi al'amari shikenan Najeriya ce ba wata aba ba shikenan magana ya tsare amma bai kamata a matsayin ka na jagoran musulmi ka fito ka gwada cewa abin da musulmai suka yi bai kamata ba kuma wannan kaza ne wannan ƙauyanci ne kuma bayan haka zaka sa a dauki mataki yaran da suka yi wannan aikin kasa wai dukkan su a kama su a dalilin ne a dalilin ne yan biya da suke tada hankali a Najeriya suke tada hankali a Najeriya an san su an san inda suke me aka musu a nan Sokoto ga bello turji tare da yaransa bello turji ya yi karfin da yana iya cire sarki a gari ya daura sarkin da yake so me abin da kuka masa me ya kace a kan shi me yasa ba ku tura ka je aka kama shi ba hukumar najeriya ta fi karfi kenan akan lokacin da aka samu civilian wanda bai yi aikin komi ba ba shi da laifin wani abu akan abin da bai taka karya karya ba shine abin da za a zo a daura abin nan akai akwai wani fasto da ake kiran shi da suna fall yake cewa wannan magana ba magana ne da ya kamata ma a tsaya a yi karan tsaye a kanta ba yake saboda yarinyar nan da ake kiranta da suna Dabora yar garin Rijau a yar Niger State da ta zo karatu yace wannan ta ɗauko wa kanta wani addini ne wanda su ba su san da shi ba yawa saboda haka su suna bara'a akan abin da ta aikata kuma yace shi bai ga abin jiji abin jijiyan wuya akan abin da ta aikata ba ta yi zagi sun gaba ba za su iya haƙuri ba sun dau mataki a kanta shi kenan to sai me su ba su ce mata da ta zaki kowa ba ga wannan magana ne wanda hankali zai kama shi to amma dukka wai a ce a matsayinka na kai dakta dakta Ahmad Gumi kai a matsayinka na dakta wai a ce wai wai abin da ya shafi wai fasto Kirista wai ya fi ka tunani da sanin ya kamata akan a magana da zai faɗa kai kana kallon musulmai matasa a matsayinsu na ƙauyawa ne saboda aikin da suka aikata saboda hukuncin da suka ɗauka a hannunsu saboda aka gaskiya fahimta ta musulunci fahimta na daidai shine abinda yaran nan suka aikata akan Debora daidai ne a matsayinka na musulmi idan kai ba munafiki ne. malamai sun yi rubutu akan cewa hukumu man sami asabban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya shafi wa tare hukumu man sami a. sabban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa waqfuhu alaiha hukuncin wanda ya ji an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma mawqifin da ya kamata ya tsaya akai a matsayinka na mutumin da kaji an zagi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a matsayinka na musulmi me mawqifinka mawqifinka shine ya kamata ka tsaya tsayuwa ta addinin musulunci tsayuwa ta fahimta tsayuwa ta sanin ya kamata shine dole ne ka tsaya ka kare hurmatu rasulullah matsaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kaji an zagi manzon Allah idan ranka bai ɓaci ba in ranka bai ɓaci ba to ka san kai munafiki ne a lokacin da kaji an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dauki hukunci in ka ji hukuncin da aka dauka akai ba a yi daidai ba kai ma munafiki ne a lokacin da kaji an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kaji wanda ya zagi manzon Allah yayi daidai kuma an hukunta shi ba a masa adalci ba to ka sani kai munafiki ne wasu malamai suna ganin ma ka fita a musulunci ka sake kalmar shahada sabuwa imanin mutum baya cika inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama لا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين imanin ɗayan ku baya cika sai ya zama na nafi soyuwa a zuciyarsa fiye da kansa da ƴaƴansa da iyayensa da mutanen duniya baki daya sai ka ji kana son manzon Allah fiye da kowa da haka mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ya kai mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ba abin da ya kai mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawkicinka a matsayinka na abin da ya shafi wato ainihin mutum musulmi za ka iya kawarwa da hannunka ka kawar idan ba za ka iya kawarwa da hannunka ba ka kawar da bakinka idan ba za ka iya karwa da bakinka ba ka kawar da ne da abin da ya shafi wato ainihin harshenka wannan shi ne abin da ya kamata ka yi shi ya sa imamun nawawi ya yi sharhi a hadisin ummu salma da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innahu yasta'milu ahadukum umara manzon Allah ya ce hakika za a zo a wakilta muku jagorori shugabanni fata'arifuna wa tunkirun za ku ga abun ya kamata a tattare da su a wani lokaci za ku gan kuma abun da bai kamata ba a wasu lokuta Ba kari kariha duk wanda ya kyamaci rashin ya kamata daga gare su faqad bari'a to hakika ya barranta da addinin sa da sanin ya kamata sa wa man ankara duk wanda ya musu inkari faqad salima to hakika wannan ya zamo cikakken mai mika wuya zuwa ga musulunci walakin man radiya wa taba'a amma wanda yayi ya yadda da abin da sarkin musulmi yayi wa taba'a sannan ya bi shi to wannan babu shakka ya ya abin nan ya samu matsala kan addinin sa imamu nawawi yake fada a sharhin Sahih Muslim yake cewa fa amma riwayatu man ruwiya faman kariya kad bari'a yace duk riwayan da yazo akan cewa duk wanda ya ji bai kamata ba faƙar bari a haƙiƙa ya rabauta ya ce fa zahiratu wa ma'anahu man kari hazalikal munkar duk wanda ya ga wani sarki na musulmi ko jagora na musulmi ya yi ba daidai ba a faƙar bari a kuma ya faɗi ba daidai ɗin ba faƙar bari a min ismihi wa uqubatihi haƙiƙa ya barranta daga uquba da laifi da wancan zai samu da kuma laifin da Allah zai bayar wa haza min haqqi man la yastati'u inkaruhu bi yadihi wannan shine haƙƙin wanda ba zai iya kawarwa da hannunsa ba wala lisanuhu ko kuma harshensa fali yukrihu bi qalbihi to ya kawar da mene da zuciyarsa wal yubri'a kuma ya gwada barrantarsa akan haka yace wa amma Ba man arafa almunkar wa lam yashtahihi yastabihu amma dukkanin mutumin da ya ga inkari ne da ya kamata aina ya kamata sai ya ki fa qad saratahu tariqatun ila albara'ati min ismihi wa uqubatihi to wannan ya kama hanyar da za a azabtar da su tare da wanda ya aikata laifin abin nufi sarkin musulmi ya yi ba daidai ba kai a matsayinka na malami ka san gaskiya sai ka zo ka bi shi ka zauna akan fahimtarsa to ka san ukubansa daidai yake da naka amma bi an yi gayyira biye da shi au bi lisani fa in ajaza fal yukrihu bi qalbihi amma idan mutun ya kasa kawarwa da harshen sa to ya kawar a cikin ada zuciyarsa yace walakin man radiya wa taba ma'anahu amma wanda ya bi abin da yake kai na sabani da abin da yake kai na rashin ya kamata wa fihi dalilun ala anna man ajaza an izalatil munkari la ya'tamu bi mujarrad as-sukut yace wannan sai ya kauda kai shi bai gwada yana tare da shi ba ya kauda kai to zai barranta daga laifin Allah ba zai kama da laifi ba amma idan ka yi mutaba'ansa ka yadda da abin da ya faɗa kuma ka gwada yana kan daidai to ka sani fa uquban da Allah ya shirya masa to za ku tafi tare da shi dan haka abin da ya kamata ga sarkin musulmi tijahal muslim shine ya kamata ya gyara ya kamata ya ji tsoron Allah ya gyara ya ji tsoron Allah ya gyara akan abin da ya faɗa wa mutane a Najeriya a matsayinsa na jagora ya fito ya zo ya gyara kalmominsa ya faɗi cewa abin da ya faɗa kuskure ne sannan kuma yana janya wannan magana amma za a yi bincike daga baya amma abin da ya faɗa wannan ba da kai ne wannan ƙasƙanci ne wa musulmai ya gwada tsoronsa a fili da kuma abin da ya shafi shakkan turawa da kuma shakkan abin da ya shafi addinin internet ya gwada kwarai da gaske akwai alaka ta kwarai alaka ta kwarai alaka ta banza ta munafurci tsakanin da wanda suke ba musulmai ba don haka kira da babban murya shine a ƙarshe musulmanmu da suke fuskantar matsalolin da suke faruwa a yanzu na maganganu musulunci ya gaya mana wana wala taqfu ma laysa laka bihi al inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi kada ka tsaya akan abin da baka da ilimi akan sa inna sam'a lallai ji walbasara da gani walfu'ada, da kuma abin da ya shafi wato ainihin zuciyarka kasan kashin kanta Allah madaukakin sarki yace kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkanin su Allah madaukakin sarki zai tambaye ka akai da haka ka tana da tambayan da Allah madaukakin sarki zai maka a lokacin da zaka tsaya kana magana akan cewa abin da aka yi wa matan nan bai yi daidai ba to lalle ka sani kwarai da gaske Allah madaukakin sarki dai tutsi ya kai tambaye ka hukuncin da Debora ta samu hukunci ne wanda ya dace da ita kaskanci ne wanda ya dace da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba cin mutunta zaka zauna lafiya ba idan wani mutum na neman bayani ka tambayi Emmanuel Macron na kasan Faransa zai baka labari lokacin da yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncinsa a gabansa a gaban house jama'a sun taru ɗaya daga cikin talakawansa ya balla masa mari a gaban mutane duniya tana kallo ana ana shooting a lokacin ya fito daga cikin Haus, wani ya mare shi a shekaran da ya ci mutuncin manzo Allah shekaran aka aka mare shi a gaban a gaban duniya duniya tana kallo a matsayin sa na shugaban kasa yawa to saboda haka kwarai da gaske ba a taba zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zauna lafiya ba a duniya kuma sannan ba za a zage shi a zauna lafiya ba matsayar mu ita ce dukkanin mutumin da yake ganin cewa idan an zagi manzon Allah jama'a sun dauki mataki ta'addanci ne to ya yi kudin gora wa dukkanin malamanmu mu na addinin musulunci da mu kan ma matsayin mu yan ta'adda ne ya dauki wannan ya fi masa sauki amma babu yadda za a yi jama'a a koyar da su ko a ilmantar da su akan cewa wai idan an zagi manzo Allah su tsaya dauki mataki wannan maganar banza ne ba kuma za a koyar wa da mutane haka ba abin da ya kamata shine ko a yau wani ya zagi manzon Allah musulmi ne shi ko kafiri wallahi wallahi alazimu jama'a ba za su tsaya jiran cewa sai an ne na ba sai an mai tauka hukuma ba ba wani maganan hukuma a ciki yawa idan yana son a kai ga hukuma to kar ya fara kawai shine amma in dai yi, to ba za mu jira ɗaukan abin da ya shafi wato ainihin wai a jira mataki sai hukuma ta dauke ta ba jama'a da su dauki hukunci a hannunsu kamar yadda akwai hukuncin da ake dauka a hannu to jama'a da su dauki hukunci a hannunsu yawa duk mutum abin da zai faɗa ya je ya faɗa sannan abin da ya shafi amerika za ta yi maganar ta ko ta tattara malaman kasar nan ta yanke musu hukunci duk abin da ta yi ga dama ta yi mutum ya jima bai yi ba ya jima bai dauki hukuncin da ya riya ba amma dai dole ne a faɗa wa mutane gaskiya kuma ga matsayin addinin musulunci duk wanda ya ga musuluncin bai masa ba ya fita yawa shi Allah madaukakin sarki babu ruwansa a yau idan mu jama'an Najeriya gaba ɗaya sun yadda ba za su kare hurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun fita addinin musulunci Allah ba abin da zai rage shi da shi da wani abu Allah madaukakin sarki addinin da muke yi ba wa shi muke yi ba muna yin addini ne wa kanmu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha da haka duk wanda ya addini wa kansa yake yi ba wai kana yi wa Allah bane sallah da kake Allah lada yake baka iyaka ya kawo muku dumani na da zaman lafiya ko tsaye da salloli zakka da kake bayarwa zaman lafiya ne a gare ka yaye talauci ne rage population din barayi ne a cikin ku in da ku cire zakka ku bayar da ya kamata amma ba wa Allah ake mika wa ya amfana da shi ba ba abinda Allah madaukakin sarki yake bukata cikin zakkanka iyaka sai dai baka lada da shi da haka gaskiya mu fahimci addini mu tsaya akan matsaya kar ayi wasa da hankalinmu yawa sakona na ƙarshe shine akan maganan da Sheikh ko Dr. Ahmad Gumi ya faɗa mu mun riga mun sha masa jallayi dr ahmad gumi yana da jallayi akan malaman sunna karka zata malami ne daga cikin malaman najeriya waɗanda ya kamata su baka fatawa ka ɗauka an riga an gama gaya mana waye shi tuntuni kafin dama ya dawo yawa kuma sannan idan sako ta kai masa duk da cewa na rubuta masa a cikin abin na ɗinsa na tura masa in sako ta kai mishi shi ne. ina ba shi shawari da cewa ya ji tsoron Allah ya janye wannan magana ta hamajiyun sannan ya koma cikin lugan yaren larabci ya fahimci ce kalmar hamajiyun shin ya kamata ya daura wa al'umman musulmi kalmar hamajiyun a matsayinsu na ‘yan uwansa musulmai idan ba su zamo hamajiyun ba to shi ne cikakken ne na gaske yawa kuma sannan ina faɗan wannan maganar saboda mun taɓa tattaunawa da shi wata tattaunawa a lokacin maganar sittar shawwal yawa a lokacin da na fara masa magana yana cewa wai ban kai yayi magana da ni ba Na ce masa a'a baka isa ka ce baka kai kai magana da ni ba saboda yadda kake gadaran kayi karatu na digiri a waje haka nayi yadda kake gadaran kayi masters haka nayi dan ba ɗaya ka wuce ni da shi shine kai ka kai kuma ina da niyan yinta akan hanya nake na yinta da haka bana cikin mutanen da zaka ce wallahi baka kai kai magana da ni ba na gaya masa haka Na ce masa kawai idan gaskiya ta zo ka dauka kai amfani da ita yana daga cikin abin da ya shafi ƙauyanci da dabbanci da yake amfani da shi ne idan ya tashi ya faɗi magana zai turo magana ya faɗi ta wa al'umma musulmi ya gaya musu magana magana sai ya ja gefe ya shiru idan kai magana sai ce wai baka kai yayi magana da kai ba saboda shi mala'iku ne suka koyar da shi yawa to saboda haka gaskiya yawa abinda muka sani shine mun san ba luka ka karanta ba ba tsantsabar yanya na larabci ka karanta ba da haka muna baka uzuri akan cewa baka san mecece kalman hamajiya ba amma wannan kalman hamajiyancin ka cire ta akan al'ummar musulmi ka ɗauke ta matasan musulmai ba hamajiyun ba ne an taɓa su ne lokacin da ba a taɓa su ba ba su yi komi ba yawa amma in dai an taɓa su lalle kwarai daga gaske su yi magana yawa kuma sannan fikiran da kake da ita na cewa wai mutum bai kai kai abin nan da shi ba wannan fikira sai ta jahilci saboda ana zama da mutum ne idan ya yi karatu yawa sannan muna da kalubale a kanka yana da matukar wahala ya dauki littafi da dai karanta na larabci ya karanta littafin da ya kai shafi guda biyu a hada na larabci sama da goma ba kuma sannan ka zo za ka yi magana da shi sai ce maka wai baka kai yayi magana da kai ba alahan da suke yawo akan akan abin da ya shafi wato ainihin kalmomin ka na larabci na karatun littafi da kake yi a da ke kan kalma da ke kan karatunka abin da ya shafi common errors na larabci da kake amfani da shi rakata su ne kake ganin cewa wai baka kai mutum ya kai kai magana da shi ba a wata fuska yawa a wata fuska da haka idan ka yi ba daidai ba dole mu gaya maka yawa saboda na san ko ba komi dai baka kai ka aife ni ba sai dai ka zo a matsayin yaya a wajena to da haka dole mu gaya maka gaskiya kuma matsaya ta addinin musulunci shine wallahi matasan Najeriya ba Ahmadiyyu bane wannan maganar mun faɗe ta mun sake faɗa matasan Najeriya ba gidadawa bane karka zata kai kadai ne mai ilimi wallahi wallahi a cikin matasan Najeriya waɗanda suka yi karatu matasa yanzu akwai wanda zai zauna ya karantar da kai shekara biyar bai bincike ba a cikin waɗanda suka yi karatu na yanzu akwai wanda zai zauna ya karantar da kai da PhD da kake da raran kai wallahi zai karantar da kai shekara biyar bai bincike ba zai iya karantar da kai akwai matasan malamai da muke da su zarata wallahi waɗanda sun yi karatu na gaske ba karatun ba karatun haƙinci ba ba karatun da kake fita da kyar ba a shekara yawa lokacin da kake digiri program kowa ya riga sani da kyar kake sha da fas da fas kake tsallakawa a aji a karatun da kuke yi a lokacin a jami'ar musulunci jami'ar da take ma babu tsanani a cikinta da an kai ka mai tsanani sai dai ka dinga karasawa da ciwo a duk shekara shine har kake buɗe baki kake ganin cewa wai da ka gaya wa mutane wai ba a kai ayi magana da kai ba waye kai mala'iku suka koyar da kai daga sama ko ni za ka gaya wa mutane maganar banza a Najeriya zalla kai kaɗai ne malami ko kai kaɗai ne wanda kai phd to saboda haka gaskiya abin da yake tabbatacce shi ne matasan najeriya ba yun ba ne ba wawaye ba ne wayayyu ne in ma kana ganin cewa wai ka a tsammanin ka kana ganin cewa matasan musulmai ba sa karatu ne ko ba su da wayewa wallahi ka canza tunaninka wallahi ka canza tunani yawa ba wani lungun da zaka shiga ko wani ketare kai tafiya a sisirin haka kare shi wallahi baka samu wani mai karatu a wajen ba yawa idan matasan ku ba sa yi to muka zo jihar Bauchi akwai matasan da wallahi da su koyar da kai ka je Jos akwai mutanen da za su koyar da kai wallahi akwai da tiyatin da kake gadaran kai to don haka malamai su san me za su dinga fada wa mutane kuma malami ya je nemi sana'a mu abinda muke faɗa shine malami ya nemi sana'a ya nemi abin yi kar ka zauna baka da aiki damuwarka shine ka yadda da gwamnati ta samu wani abu da za ta dinga tura maka gaskiya idan ta zo dole za a faɗe ta 'yan Najeriya kamata ya yi a ba su haƙuri akan abin da ya faru ba kamata ya a tunzura su ba don wannan ba zai samar da mafita ba wannan abin warai da gaske Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu addini fahimta wacce take ta kwarai wannan a takaice shine sakon da nake so in isar ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka faɗa ya amfanar da mu gaba ɗaya kuma ya fahimtar da matasan mu kuma ni abin da nake faɗa shine fata wanda nake da ita babu juyi babu koma baya akan cewa ko a jibi ko a yau wani daga cikin wanda suke musulmai ko ba musulmai bai zagi annabi hukuncin sa hukuncin kisa ne kuma a wajen za mu kashe shi wannan shine magana kawai wallahi idan ka gaba a kashe shi a wajen batu sai dai idan hukumar ne ta karbe shi amma wallahi ko a jibi haka ya faru haka za mu aikata yawa duk abin da zai faru ya faru Allah madaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ban sani ba ko akwai mai tambaya ko karin bayani